tana gaya wa hajiya asiya mahaifiyar lamir cewa wannan hali da lamir ya shiga ya kamata a ji tausayinsa to amma babu yadda za mu yi yaran da ke son ta sun daɗe tare idan muka ce za a fasa bashi auren ta shi ɗin ba mu san wani irin mawayacin hali zai shiga ba don shi ma su ba ɗan kaɗan yake mata ba balle ma a halin yanzu har sadakinsa an karɓa inga ta zama matarsa shaidawa kawai ya rage idan muka hana shi aurenta ai man zalunce shi kuma tabbas Allah zai masa sakayya ta inda ba mu zata ba ku yi haƙuri hajiya faruwa hakan bai mana daɗi ba duk mai son naka ai ya gama maka komai muna yi masa fatan samun lafiya Allah ya musanya masa da mace ta gari fiye ma da ma'isha to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci kalaman mama sun sagarwa da hajiya asiya gwiwa tabbas yunkurinta na ganin an hana wancan an ba ɗanta auren ma'isha bai cancanta ba don kila ma wancan ɗin yana mata son da shi lamir ɗin baya yi mata kawai haƙuri za ta koma ta ba ɗanta dole lallashi zuciyarsa ya yaki ta son ma'ishan a ransa hajiya asiya ta gyaɗa kai ta ce kwarai na gamsu da bayanin ki hajiya yarinya ba ta da laifi iya gaskiyarta ta gaya masa shine dai ya kasa fahimtar ta saboda son ta da ya makantar da shi har mu ma ya goga mana makantar muka kasa ganin illa zuwa neman aure cikin aure Allah ya sanya alheri ya ba su zaman lafiya ta miƙe tana gyara mayafinta a mai ruma ta miƙe tana cewa ha za ki tafi baki sha ko da ruwa ba tarata jakarta tana cewa na sha ruwan da kika zuba min baki lura ba ne na gode sai an jima ta biyo ta har kwaridon hanyar fita waje tana cewa don allah a gaida mai jikin allah ubangiji ya ƙara sauƙi insha allahu za mu zo mu duba shi ɗakin hajiya salmata ta shiga bayan ta dawo daga rakiyar bakuwar tasu a tsakiyar falonta ta iske ta tana kai kawo hajiya mairu ta ce bakuwa ta na raka ta tafi hmm, aini ina nan ina kakabin wannan al'amari su ko wani irin so suke nuna wa yaron nan da suke ta sintirin lalle sai an aura masa yarinyar alhalin an riga an gaya masu har sadakinta an karba ni na lura so suke a dubi matsayinsu a hana wanda take so a ba nasu din in ji hajiya salma ta ce ai haka ba zai yiwu ba yarinya ta riga ta gaya wa ɗansu gaskiya su ma sun zo an gaya musu to me suke so kuma mu gaya musu ashe ma wai yana kwance a asibiti don an ce an kawo sadakinta eh haka mahaifiyar tasa ta ce mukan muna masa addu'ar samun sauki to lokacin da su ma'isha suka dawo ne hajiya mai rike ba su labarin zuwan mahaifiyar lamir ta gaya musu halin da yake cikin rashin lafiya har ma yana gadon asibiti minofa ta kama baki asibiti kuma shi malamir dinnan yana son janyo wa kansa cuta ne kawai daga an gaya masa gaskiya koko shi so yake a yaudare shi a ce za a aure shi daga baya sai gaskiya ta bayyana ya ce an yaudare shi gaskiya kuma fa ya bani tausayi anti maisha ko za a ba malam fawaz haƙuri a yi da lamir ɗin kina ji fa har su ma ya ta yi kada ki kashe musu yaro ki sa a ɗaure mu yaro ɗan masu riƙe da madafan iko gashi ɗan gata ɗan tilon namiji a gidansu maisha ta gallawa minofa harara ta ce waye ba ɗan gata ba a gidansu kowa ma ɗan gata ne a gurin iyayensa tunda kina tausayinsa kawai ki ba ahmad haƙuri ke sai a yi da ki wallahi na bar miki ina ai ahmad ya yi kace-kace da nan ɗina ta nuna daidai zuciyarta ba sauran gurbin da wani zai sami shiga ke dai da zai mutu a kanki ke ya kamata ki tausaya masa maisha ta ce nima malami na ya yi baba kere a tawa zuciyar babu wani gurbi komai kankantarsa da zan saka wani kawai ina masa addu'ar allah ya bashi lafiya minofa ta ce na ji mama ta ce za su je gaishe shi mu ma ya kamata mu bi su ko don albarkacin son da yake miki kuma gashi son ne ya sanadin kai shi gadon likita maisha ta rike baki wu don allah ki rufa min asiri kada in je ya gane ciwon ya daɗa rikicewa ko ko ya mace gaban mu ki sa a kama ma a ɗauri babu inda zan je zan dai yi ƙoƙari in kira sai in gaishe shi amma ba zan iya zuwa ba a yi ta nuna na ana cewa ga wadda ta yi sanadin kawo shi gadon asibiti washe gari kuwa hadda da su ma'isha aka je gaida lamir direban abban su ya kai su a motar abban daga mama sai su ma'ishan sai abdallah a gaban motar idanun lamir a rufe suke lokacin da su ma'ishan suka shiga ɗakin da yake gaishe-gaishen da suke yi ne a ɗakin karab ya ji murya kamar ta ma'isha yana buɗe idanunsa cike da mamaki sai kuwa suka yi ido hudu ya zaburi ya tashi yana mata wani irin kallo na mamakin ganinta ya dinga warware idanunsa tamkar wanda ya warke makanta hajiya asiya ta matsa kusa da shi tana cewa ma'isha ce da mamansu suka zo gaishe ka ya zauna sosai yana ci gaba da kallon ma'ishan sosai suka matso dab da gadon suka soma gaishe shi da jiki ya amsa amma har a lokacin idanunsa na kan fuskan ma'isha hawaye ne suka ga ya fara zariya a fuskar lamir din a jami'ar ta dubi lamir din ta ce haba lamir kana namiji kana yi wa ciwo kuka ka yi haƙuri allah zai baka lafiya don alfarma annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi hajiya asiya ta ce ba fa ciwo yake yi wa kuka ba ganin mutuniyar tasa ne ya sa shi kuka haka yake yi a gida daga wannan hawayen sai ke ga ya me haka muke ta fama ma'isha na jin an faɗi da ya fara hawaye sumewa yake yi sai ta yi saurin musu sallama ta fice a ɗakin don kada ma ya suma a gabanta don har kukan nasa ya fara karyar mata da zuciya ita ma ta fara hawayen menofa ma ta bi bayanta suka bar mama a ɗakin tana aikin lallashinsa tare da bashi baki a kan ya ɗauki ƙaddara matar mutum kabarinsa manyan ledoji abdalla ya shiga ya aje na lemo da su ayaba da abarba da apple da su kankana suka fito tare da mama hajiya asiya ta rako su tana godiyar ɗawainiyar da suka yi a mota hirar ciwon lamir ɗin suka yi ta yi ha suka isa gida To, an saka ranar auren su ma'isha watanni uku masu zuwa kuma lokacin ya zo daidai ne da lokacin walima sauka karatun alkur'ani hadda na kira'ar wanshu da ma'isha za ta yi ita kuma minofa ta haddace alkur'ani da kira'ar hafsu sai aka saka lokacin bikin idan an yi musu walima da sati ɗaya sai a yi bikinsu a wani yammaci malam fawaz ya zo gurin ma'isha suna zaune suna hira yake shaida mata ya samu gidan hayan da za su zauna a tudun jikun ya kare mata bayani da cewa gidan flat ne guda biyu mai dauke da falo da dakunan bacci biyu sai bayi da kicin daidai nama na talakawa kuma yana fatan zai miki ta yi murmushi tana girgiza kai ta ce ha ba malam ni ka bani mamaki na fi gaya maka ko ciki da falo ka ga shi ne karfinka wallahi ni ma ya yi min to balle ma wannan da ka samu ni dai fata na kada ka takura wa kanka ka matsanta ma kanka idan fi kudin hayar da yawa ka kama mana wanda bai kai shi ba nan gaba idan allah ya hore maka ai na san zaka gina mana gida mai kyau ya ce a ah, babu takura wasu kuɗi na samu da na yi adashi a gurin aiki na shine na kama mana gidan da sauran hidimomin da suka rage magana akwati ma idan allah ya sa na gama haɗawa ba lalle ba ne sai an kawo zan aje shi a waje na idan kika zo sai in baki ta ce duk wannan babu matsala yadda kake bukata haka za a yi ni ɗin ma ba wai na damu da a kawo ba ne na tsani a yi ta zuwa ana gani ana gulmace-gulmace kasan halin mu mata ba ma rasa abin tsegumi to haka suka zauna suka yi ta tsari yadda bukinsu zai kasance cewa babu wata bid'a da za su yi walima kawai za su yi ana gobe biki shi kuma ya ce za a yi a gidan da za a kai ta ne washe garin da ta kwana a gidansa don haka musulunci ya ce ana yin walima aure ne bayan ango ya kwana da amaryarsa kunya duk sai ta kama ma'isha tun da ya ambaci bayan ango ya kwana da amaryarsa sai ba da magana ya ɗauko wata tun da ya lura kunya ta kama ta shirye-shirye kashi biyu su ma'isha suke yi a bukinsu da kuma na gagarumar walima haddace alkur'ani mai girma da za'ayi to jefi-jefi lamir yakan kira ta a waya su gaisa yana daɗa jaddada mata tsananin son da yake mata kullum dai kalaman ban haƙuri take gaya masa tare da ya masa addu'ar allah ya musanya masa da wata matar wadda ta fita shi kuma a madadin ya amsa da amin sai dai ya ce ni fa a duniyan nan babu wata mace da za a musanya min na so ta kamar ki idanuna ba za su taɓa ganin wadda ta fi ki ba ina ji a jikina ki ta ce za mu haifi zuri'a da ki shi yasa na kasa fidda ki a raina bari ma in gaya miki gaskiya wallahi har abada ba zan iya cire ki a raina ba ko da kin aure wani ba ni ba balle ma ke ce uwar 'ya'yana ire-iren waɗannan kalaman na lamir su kan sa sau da yawa idan ya kira ta ba ta ɗaga wayarsa in kuma har ta ɗagan to da ya fara sakin layi za ta tsinke wayar tunda har yanzu ya kasa barwa Allah al'amarinsa shi fa gani yake lalle lalle sai ya aure ta ko yaya hakan zai kasance bayan suna ta shirye-shiryen auren su ita da masoyanta malam fawaz to ranar asabar ana saura kwana bakwai bikin su a ranar ne jama'ar gidansu ahmad suka kawo kayan laifin minofa akwatuna shida shaƙe da kaya na gani a faɗa Faɗar adadin kayan ma ƙauyanci ne sai dai a kwatanta shi da duk wani laifi na 'ya'yan masu hannu da shuni kuma na 'yan gata don Ahmad iyayensu masu hali ne shi ne ɗansu na fari sannan shi kansa yana da kuɗin kansa don ma'aikaci ne. To ana ta sauraron laifin ma'isha duk da dai ba su ce za su kawo a ranar ba sun ce a tsumanye su za su kawo kafin bikin. su ma'ishan na can ɗakin mami a uwar ɗaki tare da babban yayarsu anti madina ta turke su tana ba su 'yan haɗe-haɗensu na mata ta miƙa wa kowacensu kofi da ta juye madarar ruwa ta dama ta da wata gumba ta ce su shanye su ba ta kofin minofan nan da nan ta shanye da ta dubi ma'isha da ta kurɓa su ɗaya ta gintsa fuska ta ce kin ga malama ba na son gulma idan za ki shanye ki yi ki shanye ki taso mu tafi mu duba aikin da muke yi ko in kin sha baki zai yi wa amfani ba anti madina ta ce kyale ni da ita magulmaciya ai dole ne ta shanye mazan nan an gyara kama ya aka cika bari kin je salin alin balle wannan dan ustad din idanuwansa kyar suke mai isa ta zumbar baki an tu wallahi ba ruwansa ko ban sha waɗannan ba ba zai daina sona ba ni wallahi jiri suke sa ne idan na sha jiya ma da na sha wannan tsumi kika ce ko me amai na yi ta yi anti madina ta taɓi baki kyaji da shi ni dai shanye gobe ma da yamma kaza zan dafa muku ni gata nake nema muku da daraja gurin mazajenku ku in kuma ba kwa so sai in kyale ku minofa ta ce muna so anti kyale ta matsoraciya ce wai ita tsoro take ji mai ta marere ce tamkar za ta yi kuka ta ce anti na ga kamar abubuwan sun yi yawa ne ni da tsoro nake ji ta ce babu komai mu ma duk an yi mana kuma babu abin da ya same mu ga munan cikin so da ƙauna mu da mazajen mu. ita dai ma'isha gyada kai kawai ta yi ta miƙa wa minofa kofin da ta shanye haɗin tana cewa to yar ana ce na shanye sai a kyale ni kuma to raguna manyan gaske guda biyu abansu su ma'ishe yanka musu na walima har da su sai ga wani katon ragon daga gidansu ahmad an kawo wa minofa sai duk aka haɗa musu da yake komai nasu tare suke yi babu bambanci gurin walimar ya cika ya batse da jama'a sannan ga manyan baki da aka gayyata suna ta isowa ciki har da sanata tambari mahaifin lamir sai a nan ne suka sake haduwa da abban su ma'isha a karo na biyu sai dai shi sanatan bai ga alhaji mahmud din ba saboda yawan jama'a a gurin taron an gudanar da abubuwa na ban sha'awa kamar yin muhawara wato debate a tsakanin dalibai cikin harshen larabci sun gudanar da drama wasan kwaikwayo ita ma da larabci sannan mahaddata sun yi karatu a duk surar da aka karanto wata aya sai su ci gaba babu wata gargada ko tangarda sannan ana tambayar ɗalibi sura kaza ayoyi nawa gare ta kuma a ina aka saukar da ita makiya ce ko madaniya duk suka ba da amsoshin da aka tambaye su al'amarin ɗaliban ya burge lahirin jama'a da ke gurin don wasu hadda kuka saboda ji suka yi ina masu ne ko 'ya'yansu suka haddace alkur'ani mai girma haka a ƙarshen jawabin da gwamnan jihar na wancan lokacin ya yi a gurin taron ne yaba ɗaliban da suka haddace alkur'ani mai girma kyautar kujeran maka da dalliliyar mota ga kowannensu shi kuma sanata tambari ya alkawarin ɗaukar nauyin karatun ɗalibar da ta yi hadda ayoyi na alkur'ani kuma ita ce zai ba ta zaɓin ƙasashe uku da za ta je ta karanci fannin likitanci ƙasashen da aka ba ta zaɓi su ne ko ƙasar uganda a jami'ar musulunci ko ƙasar india ko kuma china shi zai ɗauki nauyin komai na karatunta har sai ta gama gaba ɗaya ɗakin taron ya kauri da kabara saboda wannan abun alasan barka da sanata tambar ya yi don cewa ya hadda wadda ta zo na biyu. bari mu kwana.